Idan ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Assalamu alaikum Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar farko da shirin. A ci gaba da tattaunawar da muke yi a kan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayyar Najeriya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin Mambila. To har yanzu muna tare da Alhaji Idris Muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya da kuma Alhaji Khalil Ismail kwararre a kan tattalin arziki ga abin da shi alhaji khalil ismail ya ce a ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi da su idan yau allah ya ba wa shugaban muhammadu buhari iko ya tabbatar da samar da wuta ta membila a cikin shekara biyu kamar yadda ce suka faɗa to ai ina ganin nan da shekara arba'in ana magana wannan wutar lantarki to wani nasara ta kai wannan babu nasarar da ta kai shi so muna fatan Allah ya waiwaci hankalin shi ya sake ara mai hangen nesa ya duba tafiya cena da ya yi ya je ya zauna da 'yan kasuwa da gwamnatin cena don samar da wutar lantarki a najeriya yanzu kika je cena za ki ga security light suna kadawa ta samarwar mai iska yanzu gashi na ana ta yawo da irin wayannan profiles sun kananan kamfanoni wanda sai government da za ta iya zuwa ta yi abubuwa duk ci gaba ne wanda yake babu dalilin da za ka zo kana la'akari da gas da zaka ɗauka ka je ka saida a kasuwa ka zo kana sake kona shi a kasar ka wannan tawaye tattalin arziki ne sannan wani don an samar da gas din nan ta bangaren su a ƙasa sun zo suna fasa bututu an zo an ɗauki sojojinmu da za su mai da hankalinsu da tunaninsu da intelligence su kan wani abubuwa na Najeriya sun je suna gadin ɗin five wannan ba da daidai bane sannan an zo an ɗauki maƙudan kuɗaɗe ana kashewa don me don a ce an yi gadin 5 wannan ƙara komawa baya ne a tattalin arzikin ƙasa so abu biyu ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi a wannan gabar ta duba wutar lantarki yadda aka aka sai da ita kamfanonin da aka sai da ita suna iya tabbatar da samun wutar lantarki kamar yadda aka samu ci gabanta saboda samun ruwan damana ko kuma bayan ruwan damana za a sake komawa ruwa ya gushe za a sake komawa gidan jiya na rashin wuta wannan kalubale ne duk shekara muna cikin wannan matsalar kowa ya santa sannan na biyu zuwan shi da ya yi ƙasar china ya nemi wa'annan kamfanonin da suka zo najeriya suka duba muna da cakula a ƙasa ana iya samar da wuta ingantacciya me yasa ba za a tabbatar da wannan hanyar ba a ce za a iya samun wuta a cikin wata 24 kuma kuɗin shi da bai kai ya kawo minista ɗaya fa aka yi a najeriya ta saci fiye da wannan kuɗaɗen to idan an ce yau ƙasa babu kuɗi gwamnatin China ta ce za ta bada bashi me shugaban ƙasa yake jira muna neman Allah ya sa wannan abun ya isa gare shi kuma ya ƙarfafa masa tunani ya ƙarfafa masa hangen nesa yadda zai tabbatar da wani abubuwan saboda ya kasance yau mu da muka zo muka tsaya muka yi a ƙasa a tsare tun daga dubu biyu da uku zuwa yanzu a ce yau muna da abun da za mu fita gaban waɗansu mutane mu takara ce mu ce yau shugabanmu nagartacce ya bar mana abun tarihi iyaye da kakanu masu zuwa nan da shekaru arba'in hamsin masu zuwa ƙasa. Alhaji Idris, shin idan za a samar da wutar lantarki ta ɓangaren hasken rana, dole ne sai an haɗa da ruwa? Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ni abin ma ya ɗaure mun kai da Khalid ya ce wai eh, minista ya ɗauki project na aka kawo north east na sarrafa wutan lantarki da ƙarfin hasken rana ya mai da shi ya kai shi lagos hanyar jirgi daban hanyar mota daban kamar yadda na ce babu abin da ya haɗa ruwa da sarrafa ƙarfin wutan eh, lantarki ta hanyar hasken rana babu abun da ke da akwai kamar yadda na yi bayani kuma yadda yadda zan ci gaba da yin bayani shine abun da ke faruwa yanzu a halin da muka samu kanmu da muna janaretin megawatt dubu biyar muka zo muka koma megawatt zero muka zo muka tashi daga megawatt zero yanzu mun zo megawatt dubu uku to duk wani mai tunani zai san cewa eh kamar yadda hali ya ce ko ke ce kika ce hajiya madina in dare ya yi dare kowa ya san gidan baban shi to idan ana neman wutan wadataccen wutan lantarki a wannan ƙasa to dole a yi amfani da wannan karin magana. to wutan ake nema a ƙasan nan in ko wutan nan ake nema ga gawayi nan Allah ya bada ga ruwa nan Allah ya bada hasken rana eh, Allah ya bada ga ƙarfin iska Allah ya bada me kuma muke jira menene muke nema a duniya fa zan ƙara nanatawa a duniya babu ƙasar da ke da arziki kamar Najeriya babu kuma in har za a tabbatar da bunƙasa arzikin ƙasar Najeriya duk duniya wutan lantarki shine tushen arzikin ƙasashe Najeriya ba zai zama daban ba kuma in har ba mu tsaya tsayin daka ba an samu wadataccen wutan lantarki ba to ai da sauran magana magana kuma mun san cewa in Allah ya nufi Najeriya za ta zama a cikin manya-manyan ƙasashen duniya industrialized countries kenan to muna ganin alamun daga yanzu daga yanzu muna ganin alamu cewa dama shugabanci ake bukata Allah ya ba mu wannan shugabancin yanzu da zai a samu za a yi layin foundation na gaba sai a bar wa Allah sauran to shin in muka ce za mu ɗau misali da kamfanin wuta ta tsaunin mambila aiki ne babba a matsayinka na ƙwararre alhaji idris ba za a iya yin ƙananan kamfanoni ba ne da za su wadata ƙasa da wuta ta wa'annan ɓangarorin da kake faɗi hasken rana ruwa iska da kuma gawayin kol ana iya yi amma abin da shawaran da zan bada shugaban ƙasa yana nasa gwamnonin nan jiha talatin da shida idan ba sun taimaka mishi da nasu gudunmawan ba suka yi ba kowane jiha yanzu jihar da take da wadataccen ruwa da za ta iya yin hydro power plant tana iya yi da za ta iya yin solar power plant tana iya ginawa da za ta iya yin wind power plant tana iya yi da za ta iya yin coal fired power plant tana iya yi to ba aikin mutum ɗaya ba ne dole sai gwamnonin nan sun taimaka wa shugaban ƙasa su ma sun ba da nasu gudunmawar in suka ba da gudunmawar komi zai zo da sauƙi kuma kowa zai ga cewa e samun wuta wadataccen wutan lantarkin nan mai yiwuwa ne amma mutum ɗaya ba zai iya yi ba shugaban ƙasa kuma sai dai ya yi iya nasa gwargwadon shugaban ƙasa shi ɗaya ne gwamnoni kuma talatin da shida banda na abuja ministan abuja shi ma ai gwamna ne a matsayin gwamna yake saboda haka gwamnoni talatin da bakwai kenan ake da su a nan ƙasa khalid kai ne kwararre a fannin harkan kuɗi alhaji idris ya ba da shawara yanzu eh, gwamnonin jihohin najeriya 36 da birnin tarayya dole ne su ma su taka rawa a wannan bangare na samar da wutan lantarki su ma ba su da kuɗin biyan albashin ma'aikatansu yadda alhaji idris yake wannan maganar mu yanzu a halin da muka wayi gari sai mu ce da yawan gwamnonin najeriya magen lami ne saboda me yasa a ce yau ma'aikaci da ka gada a jiha ya kai baka iya biyan shi salari kuma gwamnatin tarayya tana baka allegation din da ya kamata hakkin da ya kamata ka samu a wata to ina batun maganar a ce yau wannan zai iya samar da wutar lantarki ina batun maganar ya ce zai iya samar da tattalin arzikin ƙasa bayan wanda ya masa aiki ma ya gagare biya shi salari kwanan nan nake gani satin da ya gabata wani gwamna ya ta yi kasar Nijar ya siyo awaki zai human uh, empowerment guda ɗaya akuya tana kamawa wajen naira dubu ɗari da tamanin da muka buga kuɗinta to ina batun maganar a ce wanda tunaninsa ya tafi wani wajen ina batun magana ya samu da hasken wutar lantarki don a samu tattalin arziki a ƙasa ko a jiha gwamnan da ya gagara biyan salari ina batun maganar ki ce mishi yau ya zo gwamnati yana da tunani yana da manhaja na ya gudanar da mulki a jiha wannan ina da kaza a jiha ta za a iya noma ina yanzu matsalar shinkafa matsalar tumatir matsalar sauran kayan amfanin yau da kullum na rayuwa muna da kasar gona tun daga jamhuriya ta farko a najeriya ake noma iyaye da kakannu, amma yau gwamnoninmu da suka zo sun gagara samu da taki wannan shekarar kuma an zo ana batun maganar ya za a gina ƙasa ya za a samu tattalin arzikin ƙasa to duk mutumin da yau noma ya gagare shi ina batun maganar tattalin arziki tare da shi duk mutumin da abinci ya gagare shi ina batun maganar samar da tattalin arziki so gwamnonin najeriya idan kika tara su yanzu bai wuce ki cire fasantes ɗaya daga cikinsu ba amma sauran duk magin lami ce saboda haka batun maganar tattalin arzikin ƙasa ya sake ɗoruwa a kan wuyan shugaban ƙasa ne to ina mafita kenan yanzu gashi an mun zo duk mun yi bayani mun ce aikin ya masa yawa shi kaɗai e aiki ba wai ya yi wa shugaban ƙasa yawa ba ne a gwamnatin da ta gabata daga ɓangaren kudancin ƙasa akwai irin kingmakers wanda su suke tsara yadda gwamnatin nan za ta tafi suke gaya wancan shugaban kasar to yanzu wannan gwamnatin fa mun samu irinsu don mafiya yawan wanda ya ba wa matsayi daga arewa ba sa taimaka masa suna taimakawa su ne dole mu fito mu faɗa najeriya ƙasar mu ce kuma shugaban ƙasa buhari allah ne ya kawo mana shi faɗi tashi da ɗan najeriya yau talakan najeriya ya tsaya yana ganin babu wanda zai iya cire masa kitse a wuta sai shugaba Muhammadu Buhari. Faɗa mu cikawa ta Ubangiji. Talakan Najeriya ya tsaya ya bu dare ya bi rana Allah ya tabbatar da shugaba Buhari a shugabancin ƙasa. To, akwai hakkin da yake kansa, akwai hakkin da wanda suke aiki tare da shi babu dare babu rana su sauke wanda ya wakiltar da su. To, da yawansu yanzu biyan bukatun kansu suke don ba su da bambanci da 'yan fidifin da suka gabata. a jam'iyyance ne a shugabance ne ba su da bambanci da gwamnatin da ta gabata. tuna yanda ka sami kuɗinka ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya To jama'a saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. yanzu a madadin bakin namu alhaji idris muhammad da alhaji khalil ismail da madina dauda da jibahiro diodune wanda ya daidaita mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai